وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka ina mana sallama da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'ima da yi mana na haduwa a yin wannan lokaci mai albarka lokaci na bayan sallar ibrahim muna roƙon allah madaukakin sarki ibada da muka yi allah madaukakin sarki ya karɓa mana sannan kuma kamar yadda mana ya gabatar babban malamin mu mana bakar mustapha shi zai zo gabatar da muhabara a wannan wuri kafin isowarsa aka ce mu faɗi kalma ɗaya komi babu shakka kowa ya san yadda malam ya shigo garin kuma ya fara gabatar da muhabarori abin sha'awa ne a ga ya kasance a wannan wuri mu ci gaba da tsotson ilimi da ya zo mana da shi don haka abin da za mu faɗa a nan kafin isowar shi ba matsayin wakilci ne na abin da zai zo ya faɗa mana domin tazara tsakaninmu da shi akwai nisa don haka madadin mu zauna shiru sai mu faɗi kalma ɗaya biyu da za mu ƙari juna da shi kafin allah ya kai ga da shi allah malaukakin sarki ke iso mana da shi lafiya yau muna ɗaya ga watan januwari wato sabon shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mun wayi gari kwanakin wata musamman na turawa shi muka fi rikewa a kanmu don haka za ka ga yau da za a wayi gari kafirai suna murna na shigowa wannan shekara za ka da dama ana samun musulmai da suke biye musu wani ma za ka ji ake ai dukkan mu da su ne domin shiga sabon shekara ne wani ma abu lokaci guda da za ka tambaye shi yau muna nawa ga wata daga watan musulunci bai ma sani ba amma ya san na waɗannan kafiran akwai wanda za ka ce da daddare nan ba zai barci ba za su hazo a majalisa har sha biyun dare su ajiye agogo ko waya suna kallon wani yadda shekarar zai canzu daga 2022 zuwa 2023 tana cika a fara murna ana tafi ana hura wuta ana wasu abubuwa wai shi dai ya ga shigowar sabon shekara wanda wannan ba ɗabi'a ba ne na musulmi kuma ko da shekara ce ta musulunci musulunci bai yarda mutum ya zo yana bikin murna na shigowa sabon shekara ba bare kuma shekara wadda in a kiristiyaniti ne ita ma ba ta da asali a cikin su. domin waɗannan watanni janwari har zuwa disamba sun kasance ba a littattafan bible ko kiristoci aka samu su ba a wurin yunan aka samu mutane turawan girka ko greek da ake cewa kuma su ma sun yi kokarin koyi ne da musulunci don haka idan mutum ya dubi tarihin mutanen girka ko turawan greek mutane ne waɗanda suna da alloli da dama kuma sun dubi yanayi ne sai suka tsara allolin nasu da suka wayi gari musamman yankin yunan da sauransu yanki ne wanda suna da bishiyoyi akwai duwatsu suna da koguna tekuna abubuwa na ban sha'awa sai zama suna da wuri da yanayi mai kyau a damuna sukan samu ruwa sosai kuma sukan yi noma kuma sukan samu amfani masu yawa sai suka yi tunanin cewa wannan yanayi da suke gani a ciki lalle yanayin ba ta tafiya haka ba sai akwai wanda yake tsara ta suka ce ko wanda yake tsara ta shine abun bautarsu daka cikin allolin nasu za ka ji akwai irin su da su suna dai gashi gashi don haka a ƙarƙashin irin wannan tsarin ma suka fito da tsarin drama fim da ake cewa domin fim a su aka samu har yanzu to idan aka yi noma irin wannan lokaci da ake da ake zuwa a kwaso amfanin da aka noma to za ka kowa yana murna musamman manomi ya je ya samu abun amfani ana dawowa gida to sai a haɗu a yi ta fasi a yi ta bukukuwa a gari daga nan aka fara kirkiro drama wanda ake kira komediya ko komedi da ake cewa da turanci za a yi drama ne na barkwanci a yi ta dariya idan da idan lokacin kaka sai nisa amfani da aka noma ta fara karewa damuna ko ta shigo ba to a lokacin ana cikin damuwa da bakin ciki na karewar abinci to lokacin kuma za ka kirkiro da drama wato na almasar drama da za a yi na bakin ciki ana kuka to a nan aka fara samun tarihin fim ma kan shi da haka suka zo suka duba suka ce to kun ga su musulmai suna da nasu watanni guda goma sha biyu a shekara mu ma ya kamata mu fito da namu tsarin watanni tun da ba mu yarda da nasu allolin ba kuma an san mu dai zaga kowace kabila a cikin su da irin allah da ta yarda da shi wani ma za ga shi kadai ga allah shi da aka suka yi zama sai suka tsara watanni nasu a shekara amma watanni guda shida suka tsara da suka tsara watanni goma sha shida kuma sunayen watanni watanni shida kowanne an haɗa ne da sunan allah daga cikin alloli da suka yi imani da shi da haka kowa zai zo in an ce sunan allah ku kaza za a haɗu sunan shi a kiwo wata kaza a jikin waɗancan su ce to mu kuma namu allah ba da ce ana zuwa kuma za a kirkiro muku ku sunan wata a haka suka ciro watanni shida to ana nan aka ci gaba da samun wasu ƙabilu waɗanda suke bautan wasu allolin na daban su masu zo zanga-zanga a watanni shida ba babu sunan allolinsu a ciki daga nan suka kira zama suka ce dama ya kamata watannin mu ya zama sha biyu tun da musulmai su ma nasu watannin goma sha biyu ne kaga kenan kone da na musulman ake yi daga nan suka zauna suka tsara watanni guda shida shine fito watanni goma sha biyu amma na watanni na musulunci tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da karsai haka ya tsara inda inda ka shigo inda zai ya 12 yau ma kalakar samawa ce wa tun lokacin da aka halittu samai da kasai allah tsara waɗannan watanni su ne zai guda goma sha biyu al-muharram saba har zuwa zulhijja da aka suka ce mu kwaikwayi musulmai yadda na su zama goma sha biyu mu ma mu tsara mu ya zama goma sha biyu ba a wurin waɗannan turawan aka fara samun waɗannan watanni amma abin bakin ciki ne a waye gari ga musulmi ya zama waɗannan watanni na musulunci bai ma damu da su ba nawa ake ga wata wani wata ake ciki bai damu ba amma da zaran an ce ga na disamba ya zo za a shiga sabon shekara za ga yana tura text message ana posting a facebook yana tura a facebook akan whatsapp an shiga sabon shekara an shiga sabon shekara wadda ko na musulunci wannan ba ta da asali ba a shar'anta masa dan shekarar musulunci ta kare za a shiga wata a zo ana bikin farin ciki da cika ciki yadda aka san wasu su suke dan su suka fara zuwa da bikin cika ciki ranar ashura da nufin an shigo sabon shekara sannan kuma akwai masu bikin bakin ciki su da yan shi'a da su, ko abin da ya tabbata a musulunci a yi shiga sabon shekara ba wani abin da ake yi ranar tara da ranar da ranar goma sai a yi azumin tasuwa da kuma ajiyuwa da haka ya kamata mu faɗaka akan wannan al'amarin sannan abu na gaba kafin malam ya iso bari mu karanta wani kissa wanda yake cike da darussa wanda kissa ne wanda yake sanannen kissa a ɗaya daga cikin magabata shine ibrahim ibnu adama allah madaukakin sarki ya mishi rahama babban malami ne cikin manyan malamai na kasar basra ko kuma na garin basra a kasar iraki garin basra babban gari ne wanda an gina wannan gari a zamanin na Umar rabiyar lawan a wannan lokaci aka samu babban malami Ibrahim ibn Adana ya shigo kasuwa malami ne daga cikin manyan malaman wannan gari ya shiga cikin kasuwan Basra yana tafiya saboda wasu bukatu da suka kai shi ya je sayayya da sauransu yana shiga kasuwa jama'ar kasuwa da waɗanda suka sayayya suka taru suka kewaye ibrahim ibn al adha da suka kewaye shi suka ce da shi ya abali ta dan ana masa alkunya da abu isa suka ce ya baban isa ma lana nad'u fala yustajabu lana me ya faru da mu ne muna ta addu'a amma ba a amsa mana ka san kuwa daga cikin mutane kowa na bukatar addu'a amma babu inda za ka ji ana yawan bukatun addu'a sama ga wurin ɗan kasuwa kullum za ka ji yana samuwa addu'a kasuwa ta yi baya kasuwa ta yi kaza riba ta yi kaza a samuwa addu'a allah ya ƙara mana buɗi allah ya kawo kasuwa kullum kukan ɗan kasuwa haka amma da wuya ka taɓa jin ɗan kasuwa ya tura wurin malami ko ya turo takarda wurin wa'azi ya ce malam a samuwa addu'a a taya mu godiya ga Allah madaukakin sarki saboda kasuwa kwanan nan sai hamdala ana samun riba gaskiya abu sai hamdala ba a haka galibi ba mu iya ambato alkhairai ko kuma ijaliyat da muke samu ba salbiyat kullum shi ake yawan abin nan ko ka gaba su yana cewa samuwa addu'a muna da mara lafiya ba ka taba jin kuma yana ana samuwa addu'a ci gobe da godiya ga Allah saboda lafiya da ake ciki galibi ba a ambato sai dai mu zo mu ta ambaton matsaloli da muka fara a ciki da aka ɗan kasuwar da suka kewaye ibrahim ibn adana suka ce a kira maka Allah me ya faru da mu ne addu'a kullum muna yi amma matsaloli ta ci, ta ci cinyewa. matsalar tsaro ta addabe mu an ta addu'a an ta addu'a a kira maka Allah matsalar ku har yanzu ba ta tare ba matsalan yunwa matsalan tsadar rayuwa matsalan kaza matsalan kaza ga dai abin kullum ana cikin matsala mun yi ta addu'a amma ina ba mu ga Allah na amsawa ba sai Ibrahim ibn Adham yake cewa li anna qulubakum ma tabi ashrat ashiya yace abin da ya ku ce kuna cikin matsaloli masu tarin yawa kuna addu'o'i ba' Allah na karba muku ba yadda zukatan ku sun mutu sun kekashe daga abubuwa guda goma ne ka san galibi mun fi damuwa mun yi addu'a ba mu ga bukata ta biya ba amma ba ma binciken cewa me muka yi wa Allah ne idan muka yi addu'a ba a karba galibi ba ma damuwa da irin wannan mun fi damuwa yaya mun yi addu'a ba a karba ba sai ke zukatan ku sun kekashe sun mutu akan abubuwa guda goma to waɗannan abubuwa guda goma duk mutumin da zuciyarsa ya mutu a kansu to babu yadda za a zai yi addu'a Allah madaukakin sarki ka bi addu'arsa suka ce da waɗannan abubuwa sai ce na farko annakum ruwa, lalle tabbas kun san Allah falam addu'a amma haƙƙin da ke kan ku na Allah ba ku soke haƙƙoƙin ba wato dukkan mu anan musulmai ne babu wanda zai ce bai san Allah ba sanin allah ma ya sa tambaya ta farko da za a yi wa ɗan adam idan ka binne ta cikin kabarinsa ma man rabuka wane ne ubangijinka domin sanin allah madaukakin sarki kai da kanka ka dubi kanka ka san ba kai kai kanka ba akwai wanda ya yi ka akwai alamomi da dama da za ka gane akwai allah idan muka dubi kisan annabi ibrahim cikin alkur'ani babban jeda ne akan haka lokacin da ya waye gari ya taso ya balaga abin da ya tara ana yi bautan gumaka amma da ya yi tunani a hankali sai ce to abin da ba shi da rai kai kuma kana da rai kamata ma in za a dubi cancantar bauta ne mana ran, ya bauta wa mai rai amma ta yaya za a ce mai rai ya bauta wa mara rai kai za ka yi ta mishi ɗawainiya amma shi babu ɗawainiyar da zai iya maka da ka yi ba yadda za a yi wannan zama Allah amma sai dube wata ta fito ce yawwa ba yadda za a yi nan ta fito da kanta ko kuma wannan watan tana da amfanarwa to ita za ta iya zama Allah dan ta haska duniya don haka ni wannan wata zan bauta mishi ana nan wata ya zo ya bace a daya ya ce subhanallah to ai matsalar kuma ta bace idan ta bace na da matsala wa zan roƙa ya ce ba wannan ba zai iya zama allah ba yanzu na taurari yadda ce yawwa ga taurari ga babban zan bauta mishi zuwa wani lokaci waɗannan taurarin babu zai ta zuwa akwai matsala waɗannan ba zai yi su zama allah ba domin idan na shiga wata matsala a lokacin da ba sa nan wa zan roƙa gari na wayewa sai ga rana ta kace yau shi kenan ga allah ma aiki ne babban su gaba ɗaya zuwa ba rana ta faɗi ya ce ko ba na san mai bacewa ya ce amma waɗannan abubuwa gaba ɗaya da na haɗu da su babu yadda za a yi a ce su suka yi kansu kuma babu yadda za a yi a ce su suke gudanar da kansu dole a san mai gudanar da su to ni mai gudanar da su shine abin bauta bai ma san me sunan ba amma mai gudanar da sun ne abin bauta kaga ba wani makaranta ya ba karantar da shi aka yi ba Allah madaukakin sarki ya tsara a fitunan ɗan adam to sanin Allah ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta kullu mauludi su ala al-fitra kowane da wani gari ana sa ne akan tabarki ta musulunci fa abawahu yawidanihi aw ni aw majlisanihi in kaga ya taso ya zama bai hude ko ba sare ko ba dutse to iyayensa su suka juyar da shi amma ba ka ba a tashi ba yana tasowa ne akan addinin musulunci da ka da za a haifi yaro a inda ba kowa a sai ajiye shi har ya taso ya girma da ka zaran sabu za ka yi magana da shi za ka tattauna da shi addinin farko da zai fara zuwa shi ne addinin musulunci dan a kai yake tasowa a haka a wannan tsarin Allah kin sarki ke halittar da Allah da ta yake cewa in sai sanin Allah al'ummar musulmi sun san Allah amma ina haƙoƙin Allah kuma ne haƙoƙin Allah haƙoƙin Allah su ne kamar yadda ya zo cikin hadisin mu'amu dan jabal da wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya goya shi a bayan jaki ko raƙumi haka suna tafiya manzon Allah ce da mu'am ya mu'am a kan ma haƙƙun lafi ala ibad ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙul ibadi ala Allah kuma ko ka san menene haƙƙoƙin bayi akan Allah mu'azu yake cewa Allahu wa rasuluhu a'lam ai wannan karatu sai Allah da sa shi ke nan sai manzon Allah ke cewa haƙƙun lahi ala ibad haƙƙi da Allah yake da shi akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah din kada su hada Allah da komai wurin bauta shine haƙƙin kawai da ka babban haƙƙin Allah a kanmu shi ne tauhiri wato kaɗai ta Allah guje ma shirka waɗannan abubuwa su Allah ke bukata ta tare da mu mafi girma da haka in dai sanin Allah a san Allah amma shirka yaya ake dangane da shirka babin shirka abu ne mai faɗi yau galibi da an yi maganar a ah, shirka mun fi tunanin kawai zuwa wurin boka na'am zuwa wurin boka shirka ne ko babban shirka ne kuma yana fitar da mai zuwa a musulunci amma banda shi akwai abubuwa na shirka da dama da mutane suke yi domin boka yau a yanzu ma sun canza salo da yadda za su kasance cikin daudarci cikin dauda za a je wurin su su yi gida a bayan gari su gane ba haka suke ba da sunan malanta da sunan kaza za a baka laya za a baka kaza za a baka kaza a ce ka je ka yi kafa kaza in mulki kake nema za ka samu mulki in aure kake nema za ka samu farin jini in kaza kake nema za ka samu kaza a yau da roka domin shi ma wanda zai baka waɗannan abubuwa da zai samu abin da kake nema to da ba zai kasance a wannan halin ba amma kan bai ba kan shi ba kuma a ce bai zai ba ba ka ido ila yau ne wanda ba shi da abu zai baka ba ai kamar yadda hausa suke cewa wanda ya ce zai baka riga ka fara duba ta shi to mutum ne za ka ga wurin shi kana neman yadda za ka yi kuɗi kana neman yadda za ka yi karashi kai a cikin talauci yake kuma ya maka ga yadda za ka yi a shi al'amarin kaɗai ta Allah ana so ka kaɗai ta Allah ka guji shirka a wuraren guda uku yadda ga tauhidi ya rabu gida uku tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifati da kuma menene da rububiyya to haka wajen gudan shirka ake so ka gode su tauhid rububiyya ayyuka da Allah ke banta da su to wani baya tarayya da Allah cikin waɗannan abubuwa yadda babu wanda yake saukar da ruwan sama sai Allah to ba za a shiga matsalar ruwan sama a koma wurin wani Allah a je ruwa ba yadda Allah ke bada haihuwa ba za ka wani gari kana da matsala tun da yi aure ba ku samu haihuwa ka ce bai ka koma wurin wani Allah ba a'a sai dai ka dawo zuwa ga Allah da ka koma ga Allah ka roƙi Allah Allah zai ba ka haihuwa da Allah madaukakin sarki ya kai mana magungunan matsalolin fa qultu tazkuru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirara wa yumdidukum bi amwalin sayyidin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ka yawaita istighfari kuɗi kake so a haihuwa kake so duk za ka samu a ciki to amma madadin ka yi istighfari ko neman gafarar zunubi kuma ka sake faɗawa cikin shirka da nufin Allah ya biya maka bukatu bukatu ba za su biya baya da haka istighfari neman gafara da kake Allah ya fi maka ne ba ka je ka sake fada cikin shirka ba da haka yake kafin kun san Allah amma idan haƙoƙin Allah haƙoƙin Allah ba a fitarwa dan a cikin kasuwa yayi galibi kuma za ka ga 'yan kasuwa idan ka shiga kasuwa waɗanda suka san Allah suke iya dokokin Allah a babin kasuwancin su haɗa ne don da yawa sai da Allah ya yi mutum zai ta tun da fasulabe har magariba yana kasuwa da ya gida ya gaji shi lokutan gaba ɗaya na neman kuɗi ne ba shi da lokacin da yake zuwa nemi ilimin addini ba shi da lokacin da zai zauna ya saurari wa'azi yanzu da za ka tara 'yan kasuwa gaba ɗaya kowane gari ka ce kasuwannin da suke cikin wannan gari ta kaduna gwamnati ta ce za a bibi 'yan kasuwar kakan ba wai a ajiye su a tambayar su a littattafan kasuwanci wanda ya shafi ka karanta ba a cikin risala akwai bamin kasuwanci ko iziya ka a ba wannan ba a tambayi kowannen su kai kafin ka fara kasuwanci wa'azoji nawa na malamai ka saurara don ne da yadda ake tsara kasuwanci sannan ka fara yaya riba take yaya kofofin riba take yaya kaza take a ce duk wanda bai amsa waɗannan ba za a rufe shagon shi za a hana shi kasuwanci kana ga mutane nawa ne za su kuɓuta su ci gaba da kasuwanci kalilan ne mutane kaɗan ne za su kuɓuta ko za a na cewa riba na da kofofi saba'in da wani abu ƙarami daga ciki ƙarami ɗan autar shi ne wanda girman laifinsa yana nan kamar wanda ya zina da mahaifiyarsa to zina wannan riba na da ƙofofi saba'in to guda saba'in ɗan autar shi ne ga girman laifinsa to guda saba'in din nan yaushe mutum ya taɓa tunanin cewa waɗannan ƙofofin ina na ɗaya ina na biyu ina na uku har zuwa na saba'in din nan to yau da za a ce gwamnati za ta yi haka a yi ba da suke yin wanda bai amsa ba za a ɗauki shawarsa to sai zai ga an waye gari ana ne wa shugabanni amma ba zai yi ya rubi na shi tsaye ba da ka duk wani abu da ka san an tsorata kada a gudanar ta babin kasuwanci idan ka ji kasuwancin mu ana yi duk inda ka je ana saboda mai ba a san abubuwan ba ba a ma san kaza ko ba a nemi a sani ba da ka za ka yi kasuwanci amma ba ka san yaya ake gudanar da shi ba a addinin musulunci to kuma kaga ko a cikin littafin a halali wala ilmu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukman zahiri wannan ababin kasuwanci ne kawai to ka tafi wurin ma'aikacin gwamnati shi ma ka bibiye ya san hakokin Allah kan aikin kasuwanci da yake ko bai san hakokin Allah ba ya gudanar da aikin yaya kaza yaya kaza shi ma akwai haƙoƙin Allah a ciki ina manoma ina ga kowane abu sai da daga abin shi babi a littattafan musulunci amma ya aka yake gudanarwa ba tare da mun je mun ne sani ba to kaga ashe wannan yana nuna cewa dole ne sai mun walwali al'amarin addini da nan duk abin da za ka yi ka nemi hukuncin Allah akan abin kafin ka je ka fara yin al'amarin da aka yake kun san Allah amma hankokin Allah ba sauke ba na biyu Za a hibbu na tuhibbuna lahi sallallahu alaihi wasallam thumma taraktum sunnatahu kun raya a baki cewa ku masoya manzo ne kuna son manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi amma sunnan manzon Allah kun kaurace maza. yau za ka har akwai kungiya ce ahbabu lahi kungiyar masoya manzon Allah ai sai manzon Allah aikata amma ina sunnan manzon Allah ke ina mu muke sai ka ga mun yi nesa da sunna amma a baki ba muna cewa kuma mu masoya manzon Allah ne ya ake kuma sunnan manzon Allah bai kasance abin kauna abin soyuwa zuwa ga bukatar ba kuma Allah madaukakin sarki ya yi bayani da yake cewa kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah malamai ka kira sunan wannan aya da ayatul mithla aya ce ta jaraba an kalubalanci mutane ne in dai daga ke kuna son Allah to alaman cewa kuna son Allah to a kuna bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka shi soyayyen manzon Allah ba cika baki ba ne abin sunnan ka ake ganewa duk abin da za ka yi sai abin da manzon Allah ya bari to sai a ce wannan shine hakikalin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ga sunnonin manzon Allah da yawa ba ta raya su amma abubuwan da manzon Allah bai zo da su ba na a akai kake kuma ka ce kai ne masoyin manzon Allah dai za a zo a wayi gari ka fada cikin matsala kuma matsalar da yake faruwa duk lokacin da mutum yake cewa shi masoyin manzon Allah ne amma kuma zai bi manzon Allah ya nuna kaunar manzon Allah ta hanyoyin da ba sunan manzon Allah bane za a waye gari zai zo ya kasance cikin makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babban misali akan wannan mu dubi Abdul Jabbar da halin da yake ciki a yau Abun ka tausaya mishi ba ina nufin ka tausaya mishi akan hukuncin da aka yanke mishi ba a hukuncin da aka yanke mishi kauna aka mishi inda zai da sai ta yi sa sai ya fito ba zuwa ga Allah ko an kace shi akan wannan da sauki da ya je wurin Allah yana ganin akan daidai yake kuma shi ma san ba akan daidai yake ba matsalar ya fito ya nuna shi ne mai son manzon Allah shi mai kare manzon Allah ne to amma da yake ya nuna haka amma a hanya ce ta bid'a sai aka waye gare kuma cin mutuncin manzon Allah yake amma ta da nuna yake ba kariya yake ba manzon Allah da ruwa ba za ka ta a da ka sai ba sai ta kariya da kuma abu da kuma ya faɗa to shi son manzon Allah in za ka tafi akan tafarki da sunnan manzon Allah to za ka wuce hanyar? ba kuma shi din sunnan manzon Allah daraja ce saukaka ce to yake cewa amma kun raya cewa a baki kuna son manzon Allah amma sunnan manzon Allah ba ya kun ce mata ba kwa binta yake to ba yadda za a yi kuyi addu'a Allah ya karba na uku yake cewa qaratul qur'an kun karanta qur'ani walam ta'malu bihi amma ba ku aiki da alqur'ani ba alhamdulillah karatun alqur'ani ana yi kuma ci gaba da aka samu yara ƙanana sai ga yau suna sauke alqur'ani kullum sai ka ji akwai sauka ta alqur'ani yanzu ga mala abu hisham yana faɗa yau din nan akwai saukan alqur'ani da za su da ɗalibai a can sultan bello kaga abun alfahari ne abun farin ciki ne mata na ɗaukar alƙur'ani yara na ɗaukar alƙur'ani manya maza manya na ɗan sauka sai ne ka ana ɗan sauka don gaskiya mun samu rauni dana wajen karatu mun bar wa mata da yara ƙanana amma mun ba ba yi to gaba sai a hankali da an yi magana a ah, cikin da mun sa su ai shi ke a ba magana shi ke kowa da yadda Allah zai ci zai to karatun alqur'ani abun ƙauna ce ya ce amma matsalar kun karanta ya ce amma da dama ba ku yi aiki da abin da kuka karanta na alƙur'ani ba kenan yanzu abin da yake nufi lokacin da kake karatun alƙur'ani ka yi ƙoƙarin tabbatawa da kuma aiki da alƙur'ani to wannan zai zama daraja ne gare ka don haka yanzu a arewacin ƙasar nan in dai kana maganar karatun alƙur'ani da haddan alƙur'ani ne Allah ya yi wannan ƙasa baiwa ta samun mahaddata wanda za a je musabarar alƙur'ani a ƙasar Saudiya garin Makka inda aka saukar da alƙur'ani sai ka ɗan wannan ƙasa ya zo na ɗaya an samu da dama ɗan wannan ƙasa ya zo na ɗaya ya buge larabawan a garin su, saboda sanin alƙur'ani da karanta alƙur'ani kaga wannan abun alƙairi ne abun ci gaba ne to samar da karatun alkur'ani yana rage fitintinu da bala'irai ba a cikin al'umma yanzu abin da gwamnatoci ba su gane ba ke nan waɗannan alalamomi da ake samu sun haddace alkur'ani da za a ɗauki ka'ida irin ta sukudiya to da matsalolin da ake fama da su a ƙasar nan da yawa babu su a taifin mutumin da ya sauke alkur'ani shi ke da za a sa sunan shi ma da alamar duk wata kar ya tozarta kar ya wulaƙanta to lokaci kalilan wallahi matsalolin da ake ciki zai ta amma an wulakanta alƙur'ani an wulakanta makaranta alƙur'ani an wulakanta makarantun alƙur'ani da wuya ka je wata jiha a cikin jihohin mu a ce ga makarantar haddar alƙur'ani da gwamnati ta gina kowace unguwa zo su yi hadda ga salarin malamai za ka duk inda ka ga makarantar ta hafizul qur'an ko dai ka ga ana a wani masallaci ko a samu wani kango ana yi ko wani kofar gida ana sanyi yara suna shan sanyi ko kuma a ce ga wani makarantar boko amma sai an tashi sai a je a yi haya ana islamiyya kaga ana ɗaura doka to za mu yi islamiyya a mun tashi in benci ɗaya kare za ku biya in ka za ya kare za ku biya ana sa ka'idoji da dokoki kudin wata naira ɗari biyu ya ake fama da iyaye a kori ɗan kai sati biyu bai dawo ba wai ba ka samu ɗari biyu da zai ka makarantar hadda ƙur'ani ba to yanzu a nan ina ka daraja alqur'ani baka kimanta alqur'ani ba to sannan kuma tun anan an samu feluwa sannan kuma ka zo aiki da alqur'ani shi ma an samu felin an samu matsala ka dubi matsalar almajiranci da ake ta magana a ƙasar nan a yaƙi almajiranci a yaƙi bara a bara daban fa almajiranci daban sai an bambanta al'amura almajirai mafi yawanci 'yan kasar almajirai ne amma sai ka ga ce almajiri to ana nufin wannan da yake zuwa yau yana ɗaukan allo to shi almajiri ne amma kyau da yake makarantar boko ba almajiri ba asalin almajiri ne ba kana makaranta kafin kana zaman wata almajiri ne ai almuhajiru ne mai hijira ne shi yasa ake gaya maka almajiri saboda ba haushi shi duk kalmar da kaga galibi ya faro da al to a larabci ya ɗauko ta to wanda zai mishi nauyi sai ba zai fada ba almuhajiru to da nauyi hadin sai kawai sai ka ji an ce almajiri almajiri amma asali almuhajiru ne domin an saba mutum zai bar garinsa ya tafi wani gari can ya je haddan alkur'ani ba zai da ba sai ran da ya sauka to wannan ɗabi'a da aka samu cikin al'umma sai ake cewa almuhajiru an yayi hijira ba shi ba dawowa sai ranar sauka to aka aka samu waɗannan da ke karatun alkur'ani ya kamata a ce gwamnatoci sun yi tsari ba sai sun je bara ba a rika kawo musu abinci a rika kawo musu kaza ana ba su ilmuka to a haka sai a samu a kimanta al'amarin amma a ce a daina almajiranci kenan a daina karatun alkur'ani ba sai a daina karatun alkur'ani ba a a yi tsarin da su ma za su samu gata a ba su alkur'ani a ba su ilimin boko a ba su kaza a ba su kaza ba ka ba za a ce almajirai ba su da amfani almajirai suna da amfani ga almajiri ɗaya da ya zama tamkar da dubu profesor isa alifanta na almajiri ne da aka ji ana interview lokacin da za a rantsar da su a senate ai bayanan da ya ne ne almajiri ne bai ma islamiyya ba to ga almajiri a cikin ministoci ya zama ɗaya tamkar da dubu duk ministocin ba ka jin kowa sai shi don za ka yi adalci ba wanda ya rike ofis ɗinsa yake aiki tukuru yadda ya dace sai shirin da dauki zai dauki matsalar da wata da dubban fanta ga a shi ba minista of abin nan shi inda aka ajiye shi yana kokari Ka dai almajiri ne misali in ka dauki manyan yan kasuwar mu su alaji dan tata su dai ne dan kwace duka bi tarihin almajirai ne to a ce waɗannan almajiran shi sun ba da amfani a yanzu to yaya kuma idan gwamnati ta basu su kula sun suna yara a yanzu a shi amfani da za su ba nan gaba ya yawa amma almuhimmu karatun alkur'ani yana bukatar a yi aiki da shi abu abdurrahman sulami ɗaya ne daga cikin tabi'ai yake cewa haddasa lallazi na kawo ya karɓu na alkur'an malaman da su kwace mu alkur'ani yadda kamar sai na kamar kuma da wani amfani da sun ba mu labarin yadda sai karatu wurin annabi yadda ta za ku ɗaukar a nan zai ba su ayoyi goma in ya ba su ayoyi goma ba zai ƙara mu ba sai ku je kawo hadda ran da suka kawo hadda a nan sai musu tafsirin ayoyi tafsiri mai kyau kake sai ce ku je ku hadda ko tafsirin idan suka hadda sai suka kawo sai ce hadda ta zaura ku je kuma sai ran da nan ne biyu to idan suka je nan ba gana zai musu ba irin zai samu wani tare na rayuwarsu ne da aikinsu yaya ɗabi'ansu yake in ya za aikin ya canzu sai ce to karatu ta yi aiki karatu ta canza aikin sai ce to ku zo a yi ƙari in ba ta canza ba sai ce ku dawo ina ba ta ba karatun ba karatun ba ga abin da yake nufi kaza da kuke ba ta ne ku gyara ku je sai kun gyara da ka suka ce fa ta'allamna al-ilmi wal amal a lokaci guda muka koyi ilimi ko muka koyi aiki to haka ake bukata sanin alkur'ani da sanin ma'anonin alkur'ani da kuma aiki da abinda alkur'ani din ya tsara to yana taimakawa al'umma in suka yi addu'a sai Allah ya karbi addu'a na hudu yadda kun ci rigiman Allah amma ba ku isar da godiyan ku gare ta ba shi ne magana da fara kazu kullum dan adam zai ta asasu a addu'a saboda matsala da ake ciki amma sau nawa ake cewa mu isar da godiyan mu ga Allah saboda an samu kwanciyar hankali saboda an samu kaza gane ba a yi dole tana cikin ijabiyyar da ka samu na rayuwa ka isar da godiyarka zuwa ga Allah sai na baka radiyallahu anhu ya fito a gida cikin yunwa suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce Abu Bakar yadda na ga yanayin ka alama yunwa ne fito da kai da kwarai sai manzon Allah ya ce abin da ya fito da kai din nan nima ce ya fito da yunwa gida na ba abinci su ya ce zo mu tafi wani wuri suka je suka kwamfasa mu wani sahabi sai matarsa aka sallama ta ce an gidan baya nan ya fita ta ce kai ba da waɗannan baki ta ce ta tarbe su ta je ta kawo musu nono da madara suka sha ana wannan hali sai ga mai gidan ya da fara zauna ya ce wani nake da manyan baki ya je yau akwai a ɗaya yanka aka dafa musu aka ajiye suka ci manzon Allah da sai na bakar suka fito daga gidan sai manzo Allah ke cewa sai na bakar ga mun zo da yunwa yanzu muna ko ba a koshi sai bai yadda yace ga wannan ni'ima da Allah ya yi mana mun fito da yunwa mu koma a koshi yace ni'ima ce kuma wallahi sai Allah ya mana tambaya a kai to anan sai ka ga kai ta dabbobi kai da kanka akan rayuwarka kullum da kake tashi ka ci ka sha in kana da iyali ku ci ku sha duk kai kake ciyar da ku ka ci da kanka ka ci da su ku sha ku gode Allah ka fita gobe haka ba a taɓa kwana da yunwa gidanka ba tsakani da allah ka taɓa tunani akan haka dan ka isar da gobe ta zuwa ga allah ya kamata ka gane ka yanzu da yawa magidanci zai ba ka labari kafin ya aure yana iya sati guda ba ko sai ta aljihuri shi ya yi sati guda ba ko ne ba ko taro amma tun da ya aure zai iya wani gari ba ko tire iya abin da ya wani gari da shi shi zai ba iyalan su kariya amma kuma in ya fita ba zai dawo sai Allah ba shi abin da za a yi sai bada an jin sai ga ba a taba kwana da yunwa ba rashin lafiya zai faru bakkata sai ka ga Allah ya san yadda aka yi aka samu rubin asiri a je asibiti a je kaza a samu kwanciyar hankali ya kamata mu yi godiyar Allah akan irin wannan ni'ima duk tsadar rayuwa da ake ji da baka kwana da yunwa sai hamdala yanzu ka dubi wannan kissa manzan Allah ne ba da shi ya waye gare gidan shi ba abincin da zai ci babu ma abinci sai na abubakar shi ma haka suka je wani gida wani ya ba su abinci wannan manzan Allah ne da shi. aka waye gare babu abincin shi to ina gare ka matsalar kaɗai tsada ce amma Allah ba ka kuɗin da za ka iya tsaya to ai fadin lalin hannu ka gode wa Allah lokacin sarki a kanka wani abin duk arhan in ba ka da kudin tsaya? ai arhan ba ta zama arha gare ka ba tsada ce gare ka da haka an yi lokacin da buhun masara dubu uku amma lokacin ana samun waɗanda ba sa iya saya yau ko dubu nawa ya ce amma da allah ya gore maka kasa to ka gode wa allah ba ana cewa tsadan farashin kaya ba musiba ba ta musiba sai amma musiba ta ina musiba ce ta hannayen sai mun tuba mun koma ga Allah madaukakin sarki amma tsadan kaya wani bai ce ka wannan matsalar ba matsala ce ta zunuban mu in muna so to mu gyara waɗannan abubuwa da Ibrahim ibn Adham yake faɗa in mun yi addu'a sai mu samu sauƙin al'amura sahabbai suka yi taro ga hadisin cikin bulugul mara suka zo wurin manzo Allah suka ce ya zallata farashin kaya ya yi tsada ya yi kaza ya yi kaza ka kira ɗan kasuwan nan ka musu magana komai ya yi tsanani sai zan Allah ya ce a farashin kaya in kun ga ya haura to jarabawa ce daga Allah Allah shi ne mai sa farashi da kani ba zan iya hana su in ce ga tsarin farashi wannan daga Allah ne ku je ku koma ga Allah ku tuba sai Allah sauke muku farashin kaya abinda manzan Allah nuna musu nan na ka matsalar farashin kaya kaza ya hau kaza ya hau a koma zuwa ga Allah Zunubar mu ne yayi yawa sai Allah ya daura mana jarabawa irin wannan amma ala ayi hali dan halin da ake ciki ba ga rasa shi ba ga rasa sha ba to ka gode wa Allah madaukakin sarki akan haka dan ka duba wata ni'ima da Allah ya baka to lalle kai kokari ka kisar wa Allah godiya a bisa ita wannan ni'ima din sannan na biyar ulkum inna shaytana aduwwakum da bakin ku kuka fito kuka ce shaytan makiyin mu ne wa ku amma kuka yi dace da shi akan ayyukansa haka kullum za ka ji muna da wani ma sai ya tafka abin a yi magana cewa la sharri shaytan sai fa kafin yi ba ya san ba kyau aikin shedan ne amma ka zai ce tsunduma ne da an yi magana wannan sharrin shedan da bakin ku kuke cewa shedan makiyan ku ne amma tare kuke fada cikin ayyuka wani ma da gangancin kafin ya yi ya sani ta wannan aikin shirin ne sai iya eh, rayuwar sai an yi balansi ba ku ji an ce ta bakiri ta ba karatu ba a ta bakiri ta karatu hadisan waye hadisin ke na ɗin uwan ka ne wa inna shirakun yuko na ila jami liyujadilu yanzu ka duba fa ka kama gidan rediyo in ka ji an sa maka kira'an su dai to ka saura kana zuwa ka tsaka ka ga wanda ya ba da kuɗi ya ɗau nauyi a sa maka kira in ka ji an sa waƙa kuma sai ce wannan kuma za ku ta shan nishaɗi. wato in lokacin da ba a sayi in lokacin da ba a sayi wa'azi ko kira'a shi kira'a sai an sa amma kiɗa shi ba sai an saya ba tunda ba abin sa to a huta da kiɗa a sa alƙur'anin a huta mana shi ba za a sa ka huta ba sai an saya wani lokaci ta da gurguro maka kira'a sai a yanki sai a ce to wanda zai iya saya a rika sawa jama'a su ji ga namban waya da zai kira ga account number shi zai an biya wannan a arewa ne yankinka na musulmai to ina kuma ka je yankin kafirai kira a sai an biya wa'azi zai an biya amma kira waƙoƙi su waɗannan kyauta ne ga wannan muna cikin musiba za a zo biki har yanzu musulmai ba su daina kiɗa ba a je a yi rawan dj a je a yi kaza matasa samarin yan maza da yan mata a je a kyan kan rawa kuma an san aikin shedan ne wai ai na kwana ɗaya ne kawai na kwana ɗaya ne to ina aka canza ko na kwana ɗaya ka ba da shi ka ba shedan dama a kanka shi zuga ta yi tura ka ka je ka fara cikin matsalar shi kuma ba faɗawa zai ba sai ce Allah ka gare su suke yi shi dama ya riga ya san makomai shi to yake shi ba zai je shi ne ba sai dai a kunan da juna Na ta yake kokarin ya tunzura al'umma da aka sai mun kasance cikin tsayin waƙoƙi drama sun sha kanmu da yawa ka je ka mu tara matanmu da iyalanmu malamai guda nawa suke iya kirga mana a ƙasar nan da suka san su yan drama kuma nawa suke iya kira mana da su wani tasha iyalan ka suka fi kallo me suka sani game da addini kai ne suke a kanka ko an suka kuma a halittun na duk da mun yi wannan bala'in kuma fa Allah zai tambaye ka al-imam ibn qayyim yake cewa idan kai kai kokari ka gyara kanka ka zama mutumin kirki iyalanka kuma kai sakaci da su ka lalace ran kiyama ba yadda za a yi kai in ka tsallaka domin an hukunta su da yau za su to ai mai gidan bai nuna mana ba to tun da kai kai sakaci a kan su ko an kusa kuma a na na kuma ne ba kai ba sai da haɗa ku duka amma yake in kai kokari ka gyara iyalanka ko kai din naka akwai dan matsaloli baka gama gyaruwa sosai ba yake tsoron kyama za su iya kwato ka tunda hadisi ya tabbata idan mutum aka samu ‘ya'yansa sun rasu ba kai ga balaga ba in sun kai uku wani ruwaya ma har biyu idan ka tura su je aljanna duk ba za mu shiga ba kai ku je aljanna sai wala ba mu shiga sai an zo da iyalanka to iyaye a nan in a musulunci suka rasu za a ba su dama su kai iyaye amma ya zama kai ka lalace iyalan sun lalace a yin wuni ka zama na gari iyalan sun kuma kace da kun jini kun wani yaji ba magana da kun jini kun wani yaji nauyin dole ne a kanka duk tsadan aure da kake gani sadakin tsadar sadaki tsadar kayan lebe wallahi duk tana da sauki akan kula da al'amarin addinin iyayenka yanzu nan kana masallaci me iyalan da suke kallo a gida ka taɓa bincike kana zuwa ka yi ne a kasuwa me suke kallo iyakacin tashan arewa nan shi suke kallo ka taɓa bincike a kai su yi ne suna kallo kuma ka zo ku ɗaura a kai ka ce ina aka tsaya wani ta shafi daɗi a kai za a ɗaura da in ka ga hankalin iyalai ya ta tashan arewa ya ɗauke a kira ka a kasuwa wani lokaci kana shiga sai ga wani kaso a gidan ka. wannan fa Wala ya zo sai ta mana arewa da to to to to masha Allah amma sunna bin ta dauke fa <laughs> to suka sani yanzu tashan arewa yau da za a yi ake ce kullum sai ka sa dubu ne za ka kalli tashan wallah masu sawa bila adadi sunna fi da ta taba dauke aka sai sai da kaso irin zaki ba ma yi ko azumma sai an sa kuɗi ko azumma sai an sa kuɗi dan shi amma alwilaya ana biya shi har zai su ne, mutane su lalace mana kana da wajen kafa dan ka lalace za ka bayan kasar sunna tv dalilin ka lalace kuma ana kallon tashin sunna tv ka tara iyalan ka kai wa kanka tambaya malamai nawa ka sani tab table na sunna tv ka haddace kullum ga kaza ga kaza amma tashar arewa yau kowa ta mai za a yi yau a gobe ne za a yi a tashin sai mun yi wa kanmu kiyar fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al munajji yana da littafi mai suna to tuhaddidul buyut ga wasu matsaloli da su suke wargaza mana gidaje yanzu ga iya kokarin ka kana yi wajen tarbiyya ka sa su a islamiyya ka sa su a kaza amma sai ga ana ta karatun amma ba tarbiyya me matsalar wallahi waɗannan tashoshin ne a ciki sai da ya kawo mafi girman abubuwan da suke rusa tarbiyya ce tv talabijin shi ta shek muhammad nasiruddin albani su bin ba har suka rasu tv din nan kwanta kwanta suka sai haddama ce matsala ce mai warka tafiya? to amma ba ma an karewa da wannan muna da tashoshin musulunci yau da dama akwai sunna tv manara tv albani tv africa tv tv africa tv ma har akwai ta alƙur'ani zalla yanzu wani tasirin fa da take damu ba wai in wa'azin ta yi yawa wai ina a ɗan taɓa jiri sai da ya kai ma irin su afirka ce bi za a ɗan haɗo maka da dirama wai duka wai ne karka kauce kai ne in abu ba da dama ba ka ba to ga wannan akwai matsala a ciki to amma ina gyara kai za ka gyara don wannan nauyi ne a gare ka da haka tun da mun ce da idan makiyanmu ne to mu yi kokarin mu kiyaye kuma wani abin da zai fara haushi da zai ce yanzu dinnan duka da a aljanna muke annabi adam ma aljanna ka aje shi da mahaifiyar mu hawwa ya kai suka dawo kasa Shirin shedan iblis sai da yi biyar yi aka fito da su aka dawo da su duniya kai yanzu da yanzu da ga mana haka ban da ina muke da muna aljanna wata sanyi za ka ji wata mura ai duk ku ita kana cikin aljanna kuma wannan aljanna da aka tada annabi adam da zo duniya ita ce sai aljannan da muke neman shiganta ba ba wata aljanna ce ta daban ba ibn qayyim yace ita ce dai kamar da ka cikin halin rawa yadda aljannan da kake neman yi ne ita ce aljannan da aka so da babun mu'adam to da a cikin muke ba ruwanka da ke bane ba ruwanka da ke na komai abu to kaga kana da matsalar aure ne ka ce ba na ce bane ba na kaza har na walima akwai ba ka da matsala to amma zunubin yake ka tsoron aure wa ɗawainiya kaza kaza ga mata sun yawa ga ba matsadan aure a ce ba maza ga mata da yawa wani ya ce ba mata ga mata da yawa me ba ruwa ga matsalolin a aljanna ka koro mu sai ka ji da ka nuna sai ka yi kaza sai ka yi kaza wane ne zama sababin koran baban mu adamu shine iblis kuma sai ka biye mishi ku tafi wuta tare da shi kai ba za ka dawo gidanku ba yanzu a ce ya nuna mana aljanna idan mu na gawo ne gidanmu ne na gado shi yasa ran kiyama za a yi kamun ga asbabun ka ana kai ka aljanna kafin ka shiga sai Allah nuna maka gidanka a nama sai da ma ga gidanka nan a nama da ba ka yi kaza ba to da a nama ga dan wuta kuma za a tura shi wuta sai a ce to kai ai ga gidanka a aljanna da ma gidanku ne babanku ana aka ko da shi gidanka da aka ajiye maka kuma kaga talakan aljanna gidan shi kamar duniya so goma ta ce ga ta amma ta ki shiga to yanzu tun da za ka shiga wuta ga gidan wane da dama aljanna zai da kuma ga gidan shi a wuta to ba za mu yadda ka yi asara ba wannan gidan kaɗin na aljanna sai wancan ya haɗa kai ma sai ka hada da gidan shi na wuta kare kwaci da ka ce shi hazin yi tilka wannan ka haɗa ɗaya na ɗaya to amma ka ga ɗaya kuka yake sai kuma yana dariya Allah ya sa aljanna da wuce sai na ce da yake cewa kun ce aljanna gaskiya sai ta amma ba kuna aiki don ku shiga aljanna ba yanzu ayyukan aljanna sun fi sauki wani rubutu da profesor mansur sokoto ya taɓa yi yake cewa ka wuta shi da kuɗi ake saya amma aljanna ba a sayanta yanzu nan ɗinnan ladiya ne wurin kallon ƙwallo nan kowa zai biya sannan ya shigo sai an biya naira ɗari ko ɗari biyu ko naira hamsin amma masallaci za ka shiga sallah ba a ta nawa za ka biya za ka je ka fararwa a ba a ta nawa za ka biya shi hanyoyin shiga a aljanna kyauta ce amma duk hanyoyin shiga wuta da kuɗi ake biya za ka sayi sigari za ka sayi taba za ka sayi wiwi za ka kira mai rawan jini duk kuɗi kake biya da ka duk wanda ka gaya zai wuta da kuɗi ya sayi wutar amma shi aljanna kyauta ake zuwa mata ba a biyan kuɗi don shiga aljanna to amma ya aka yi ayyukan shiga aljanna fi karancin membobi Sabida, kuma kyauta ce amma ita wancan da zai kai ka wuta kuma sai ka cire kuɗi ka daya me yake kawo haka kaga na akwai matsala kenan yanzu ka je ka samu masu tura abubuwa a cikin wani a kwamfuta din nan ka tambaye su ka je wa'azozi da suke tura mutane ya fi yawa ko fina-finai da drama da waƙoƙi ya biya waƙoƙi sun fi yawa kan haka suke samun kuɗi suke yin gidaje yau da za ka samu kwamfuta ka je ka zauna kai iya wa'azi za ka tura duk wanda ya zo a tura waƙa ba tura a tura sun ba tura to wata za ka zo gidanka ba na ce kai amma dirama waƙoƙi mutum sai dubu ashirin dubu talatin a rana guda yanzu idan ka rere gida a waɗannan abubuwa da yake tura kuma wani hanyar magana wani na son aljanna ko ma za ka sa mai cewa ta ba kiɗa ta ba karatu a kiɗan ya sun yawa gaba ɗaya lokutan shi sun fi tafiya ne akan kiɗa amma lokutan na shiga aljanna sun yi karanci me hakan yake faruwa yanzu zaman da muke a nan ba zaman kyauta ba ne sai allah ya biya amma ba ku dai ka biya ba tun da hadisi na cikin musulmi manzon allah yake cewa allah ya halittu su mala'iku aikinsu inda aka taru ake ambaton allah ake nasiha ake karatun addini su je wurin su ɗauko rahoton me ke faruwa a wurin su kai wa Allah da ka sai su bazama a duniya duk inda suka ji ana haka ɗaya da cikin yana jin zai fara halun su ila a kutahu kutahu aikin mutanuna idan suka zo wurin za su zauna a yin sharakan zama da su su ɗauki sunan duk wanda yake wurin ta gama taro su kai wa Allah sai ya Allah ga sunan sai Allah ce daga ina ta rike shi a garin kaduna a hanyar ɗan bayan masallaci ka za ka sai allah ya tambaye su to me suke so wai sai ce allah aljanna suke nema sai allah ya tambayi mala'iku sun taɓa ganin aljanna sai ta allah aida sun taɓa ganin aljanna to burin nasu da kwaɗayin nasu da ya ce da muka gani sai allah ce to me suke neman tsari sai ce suna neman tsari wuta sai allah ya tambaye sun taɓa ganin wutar sai ya allah kwazo da muka gani suna da shi da sun taba ganin wuta da ƙwazon ya fi haka sai Allah ce to ku ɗau listin ku je ku manne ka aljanna bi dan aljanna ne sun ce ya Allah sai dai akwai wata matsala ta ce me matsala wani wallahi shi ba dan abin ya je ba ya je wucewa ne ya rasa ina zai je ya rasa inda zai je san ya addabe shi sai to zai bari na shiga masallacin na dan miƙe da ga shi a miƙe ke hutu ya zo yi ba dan jin wa'azin ba sai ya zaɓi hun qaumun la yashqa jaridu waɗannan mutane duk wanda ya rabu da ya zauna to ba zai taba taba ba da ba dai yana wurin ba eh to ku sako sunan shi ɗan aljanna ne duk wanda ya rabu da ya samu shi su to waɗannan hadisan dukkan shi na hanyoyi ne na samun aljanna amma ya aka sai dai kuɗin mu su kare a wuraren ƙwallon kafa a wuraren kaza a wuraren kaza sai mun yi wa kanmu hisabi na bakwai yake ka kun ce wuta gaskiya ne amma ba ga kuna hujje mata ba abubuwan da zai fi kai mu wuta galibi shi muka fi dawwama a kanta ko da yake ga muna abu ne zai kai mutum wuta kuma mun san kuban abin amma sai mu wani sai ce ah ma duba daga baya ai ba ai in aka yi inna allaha ghafurur rahim a'a ba da ganganci ba da gangan ka san ba kyau wai ka ce bare in na gama zan tuba to wannan tabewa ne tun farko kar ka fara saboda ka riga ka san makoman al'amari shaye-shaye zinace-zinace tata yanzu domin matsalolin da yake faruwa matsalan tsaro matsalan kaza matsalan kaza sai ga waɗanda suke firgita al'umma musulmai ne kuma don ka sai ga abin da ta kai a ce an kama ga masu fashi da makami ga masu kidnapping ai fulani ai hausa fulani ai ɗan ƙarewa ne abin da ciwo don ne musulmi ne kai ko ba komai ba kai da ba ta san wannan abin babu kyau amma ka zo ka firgita al'umma kuma wannan abu da kake ka san ka zai kai ka wuta sai ka ce ai ma zo mu tuba daga baya a'a ba a yi wa Allah da baya ba a yi wa Allah wayo wani lokaci kana cikin sai Allah ya dauki rayuwarka ai ya cikin wannan littafi na at-tauba na wannan malamin shi wani abdulsalam bani wani hatsari da ya faru a ƙasan maka hatsari da ya faru mummuna duk wanda suke motar sun mutu wani matashi guda daya da yakin a kunnen da shi ne yake dan motsi jama'a da suka suka shi da yake wasu duk suka kan suka daga shi to yadda suka gani da sun san wannan ba zai dau lokaci ba zai wuce suka fara ƙoƙarin ba shi kalmar shahada amma suna fara ba shi kalmar shahada sai kuma yana wata suna ba kalmar shahada yana waka sai suka ina kawai sai ya cika da wannan wasan a bakin suna cire jafi suka zawo waya a ce wasan da yake shine a cikin waya bin yake abin da ya saba shi ke nan kuma abin da ka saba yi a kai allah zai saka mutu a kai za ta biya ne da ka kai kokari da gyara kanka in kai ka taimaka wa kanka ne ka gani mutuwa in dai na mutu to babu wanda zai maka gata aikin ka shine gatan ka to a sai ka samu wa kanka gata kafin ka mutu ne ka samu wa kanka don haka mu yi kokarin mu gyara kanmu mu guje wa ayyukan da za su yi mu gida mota na takwas suke cewa kun ce mutuwa gaskiya ce amma ban ga kun ɗau shiri akan mutuwa a ɗauki kinti akan mutuwa kullum ya zama a shirka ke kar ka ɗauka mutuwa sai yi rashin lafiya kar ka ɗauka mutuwa sai haka ne a'a shi mutuwa ba yadda ba ta zuwa wani zai mutu ta hanyar kaza wani zai mutu ta hanya kaza amma ita mutuwa da ce amma sabubban mutuwa su ne suke da bambanci yanzu gane ma sai ga mutum mutu na ji yanzu muka rabu da shi yanzu ya kala yanzu da rabu da shi wannan yanzu aka ce ya rabu da ka ana ce maka wannan a jinna ne wane ba kai na wane zai muka rabu da shi ba in kafin da kaga yana why god to ba Allah ne why wato wai Allah me yasa ka kace shi me yasa ka ina ai shi kawo ku kuma da haka shi wai Abdul Salam ba yana da wani littafi da ya sa wa littafin suna abin nan eh, al ko ne game da mutuwa ne ya ka abubuwa da ya da waɗannan ka ɗauki shirya kan mutuwa don shi mutuwa kamar yadda Allah ya ce ne duk inda kuke da ma ta kono ne hukumar da mawuti sai ta kaga an ce ne hukumar da mawuti duk inda kuke kuke mutuwa zai ke ku da yake mutuwa yana bin ku ba yana kan ku shi mutuwa dama yadda take zaune to a cikin mutuwa kake in ka tashi kana gudu za ka guje mutuwa to lokacin kuma sa kake sake zuwa halin hadisa sa ta annabi Sulaiman alaihi salam wa Sulaiman wa Sulaiman ar-rih guduha shahr wa rawahu hashihan kasa annabi Sulaiman ne an ba shi mulkin da cikin annaba ba a samu irin sa ba yana zaune da wani can sai ga wani yaro to wannan ba ko da zo na biyu sai shi mu yana ta kallo wannan da ya tarar da su da annabi Sulaiman suna zaune to wannan ne gaban hira da zai da annabi Sulaiman sai ya tashi wannan sai ke ka annabi Sulaiman amma ya annabin Allah ni wannan fanni gaskiya ko kula mutum ne sai ta mai faru da kai ka wannan bakon da ka kada yake yake ta kallo na kallon sa na iya yake gaskiya ne wannan shahararre wane ne shi haka sai ce malakul mawuyi mala'ikar mutuwar ta ɗaya eh? wa ka ce sai ce malakul mawuyi ya ce to ba lafiya take sai fara zuba ya ce malakul mawuyi ya kun kallon sa na iya haka kai a akwai masana yake ka kai da sun ka fiska iska ya je ta lafiya Ya ce yace ce wa iskan ne ya dauke ya kai ni ta indiya Ya iyalanka da iya mun mara kai ni indiya shi na sai ta iska kai ta indiya sai ta zira shi ba kwana biyu malakul mawut ya dawo wurin annabi sulaiman ne sulaiman ce ka kora mu ba kwan za kuma indiya da zama ya ce ah kamar ya ya ce ayyar da ya kai malakul mawut ne irin kallo da kake mishi wallahi yanzu kawai ya kan gona shi da ma ya yake yace wa garma yana lahira yace kamar ya yace Allah ya aiko ne da dauki rayuwar ta a to da na sauko ta na lokacin da ka kan daura rayuwar shi da saura to kuma Allah ba ya daukar ban mutum sai ajalin ta cika to madadin in ji lokacin ba ta na ce bari na kawo maka ziyara in can din ta fita sai in je ta to da na kawo maka ziyara sai na shi a wurinka sai kwakwalwa na rude to in na ɗauka a nan an ce ma inda ya zan ɗauka to ai na yi laifi domin kullum zai guda biyar ne a ciki mutum bai san inda zai mutu ba shi sa a musulunci haramun ne ka sa a tona maka kabarinka ka ce in na rasu a nan za a binne ni a ba a haka ba ka san inda za ka mutu kuma ka'ida inda ka rasu tun za a binne ka dan haka yake cewa an sai in dauka inda to da daga ta sai ya zo da sai ta so tun da ta indiya mai yi maka mani sai na tafi indiya ina jira yana jira inda aka ce in dauki kuma a nan ina jira shi ma ya zo da na fi ikon allah ashe haka ne sai na ka kawai to ka kaga na mutuwa haka take da kullum mu zauna cikin shiri na tara na kusa da ƙarshe ya tafi tashi daga barci duk ba shagaltu da ayyukan mutane kuka bar naku aiki yanzu ka duka sai wa kanka hisabi kai da kanka kullum ka ta magana a kan ayyukan mutane amma ba ka faɗan shaka aiki yanzu da za ku samu sabani da wani in ka za ka ba da labari duk inda na da abu duk inda zai jinka da cire ta kai kana bayyana iya tashi a yau kuma duk inda ka ga an samu sabani mutum biyu ana haya daga to in ka bincika kowa da nashi shi ma sanyi yi zai ba da labari ba ya faɗin na wannan daban yake faɗa ka gwada tsakanin ma'aurata idan suka samu saɓani aka ajiye su sulhu duk inda zai bi shi ne ba ya faɗa na da yake shirgowa ita ma duk inda akwai naka laifin ba ta faɗa na da yake shirgowa sai ga a zauna zaman sulhun aure awa goma ba a da ba saboda an samu matsala daga mai sauraron hukunci mai sauraron bayanin nasu dama ka ajiye ma'aurata za ku kawo matsalolin da ya faru tsakanin kar ka yadda wasu zauna a yi ta kirgowa ai tun daren farko muka fara samun matsala a'a to ya aka yi lokacin ba ka kawo ai mun daidaita to bar wannan zancen yanzu wata matsala sai ka kawo to ita kaɗai za a tattauna ta to don haka sai ka ga galibi mun fi damuwa da aikin mutane in an zauna a majalisa ana tattauna aikin wanda baya wurin ne kai da kanka kana tashi ko to kasar din zai zumi kuma a kanka za a fara to wannan matsalar sai ya faru kowa ma ya gyara shi aikin kuma galibi duk wanda zai ɗau gulman wani ya kawo maka to zai ɗau kai sai wani mai ka'ida ce man nan ilai ka nan ma alaika in zai ta wani sai ya kawo taka in zai kawo maka aikin wani kana sauraro to ni ya bar ka zai ɗauki naka aikin ya kai wurin wani da ka shehu usman da gobe cikin mukaddima na iya na yawan wannan magana yace abin da ya kashe mutane a yau damuwa da aibin mutane ya sa ba sa tunani su ma suna da nasu aibin da haka sai kan kamar da ake cewa laifin tudu ne kai kullum a rayuwarka ba ka da aiki kullum dan uwanka musulmi shine mai aibi a a ka yadda da haka ana samun ka aibin wani kace ban sani ba ka tashi kawai ka damu da jaran naka aibin na goma na ƙarshe ke cewa kun binne mamatan ku, amma ba ku ɗauki izina da wa'azi ba mamata na muka binne kusan kullum sai an binne gawa amma ana ɗaukan izina da wa'azi a kai ba a ɗaukan izina da yawa da ana ɗaukan izina amma ka gobe yanzu da idan aka yi rasuwa yaro baya fita a layu yana tsoro ya ma ga an yi taron mutuwa amma da za ka ga an yi mutuwa yaro ku gudu sai ya je makabarta yare a ake sawa a rami an ɗauki gawa ana kaiwa makabarta a hanya ana gulma a hanya ana hiran siyasa ana tafiya an ga kwastan wannan an shiga tattauna a kai shi ana tafiya an kama gulman wani ana tafiya an kama gulman kaza yanzu ba ana zuwa binne gawa ne amma ka gabi halin da ake ciki a je makabarta ana binne gawa sun yi majalisa a nan suna gulma wasu yi majalisa a nan suna kaza kuma a halin binne gawa ne abdullahi na mas'ud an yi rasuwa kafin kuma su da gawa sai suna ta dariya suna hira suna tafawa ya ta irin wannan wuri an yi mutuwa Ba ka dauki ba sai ba ko ba ma ka yi shiru ka yi ta tunani akan al'amarin mutuwa yana sa ka rage buri domin wanda ya mutu ba dan yana son mutuwan bane ba wanda yake son mutuwa kowa ya fi son rayuwa annabi musa alaihi salam ya fi sai da mutuwa ai malakul mauti da ya zo zai ɗauki rayuwar shi da ya zo zai ɗauki rayuwar da ya ce wa ce malakul mauti mai kasa yake ɗaukar rayuwar kai da ya kai mai mari sai da ruwan kiran da ya zube malakul mauti ya koma wurin allah da abu duk ya kasuwa da kuma da ba ya mutuwa yadda aka yi ta gashi gashi yadda aka yi ce to ai ba a son mutu wannan yanzu ka ce ai na ga gaishe yace na gashi cikin rakuma rakumomi da shanaye suke da su da wakai yace to ka je ka ga ni ka dauki hannayen ta biyu ya daura cikin rakumi ko doki sai a kirga gashi guda nawa hannayen suka taba kowane gashi dai a dauke ta matsayin shekara yawan gashin da hannun ya taɓa yawan shekara haka dai ko hannu ɗaya kamar ta taɓa gashi da yawa aka zo aka cewa annabi sulaiman tana zuwa ya ce ki hakuri ba dauka na zo ba aike aka mu ya ce me aike ya ce ka ka taɓa yawan kai yawan shekaru ya ce to in shekaru suka gare sai a yi ya ce sai a ɗaura mu ya ce to da muke yi annabi dawo da aka tara annabawa kafin su zo duniya annabi adam sai ga shekarun da annabi dawo za su yi a duniya ya yi na shekara 60 annabi adam misali zai shekara 200 sai da kai wannan dan na shi sauran a dauki arba'in a nawa kara mishi ya cika dari na shi sai aka dauka to kaga yanzu idan annabi ya gama ɗari biyu zai yanzu a ɗari da sittin za a an zo da kowa ɗari da sittin ka yi ba haka muka yi ba Ɗari biyu sauran arba'in Allah ya ka manta saurin da aka yi da kai ka kaza kaza to dai kai shi kenan sai aka ɗauki rayuwa da haka aka dai ba a mutuwa amma mutuwa wa'azi shi wa'azi ne da ya ba Allah ya ce a ciki ba annabi ya ce in ana wa'azi kana cewa ba da gaske bane to ka gani ba irin nau'in mutane da basu mutu ba wani iyayen su sun rasu wani magan shi ta rasu wani ɗansa ya rasu wani ɗan uwansa ya rasu wani amininsa da ba sa rabuwa ya rasu to tun da dai kan manzon Allah ya rasu wa ba zai rasu kowa zai rasu dan haka mun ka daukar izina a kan waɗannan abubuwa da haka kiyaye waɗannan abubuwa idan muka kiyaye ibrahim ibn adam yake cewa da ikon Allah in aka yi haka Allah zai karbi addu'o'in da aka sai mu ɗauki waɗannan abubuwa da ya ba mu a matsayin nasiha mu gudanar da shi a cikin rayuwa malam kuma ina ga da ya samu isowa ba to muna fatan lafiya dan dama yana dan kukan mura to ina ga mai yiwa muran ne ya abin nan kun san ko kun sake waya kun yi na to ma za mu sake jin bayani a wurin malam ko da haka dan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kurakurai dama wannan lazimi ne na dan adam muna fata Allah ya yi mana to kuma da muka ajiye ko ga mana bai samu zuwa ba da mu da kodin gaba ɗaya Allah ya sa mu yi tarayya a cikin aljanna wannan tsauna da soyayya da ta kullu tsakanin mu da ku Allah ya sa kulluwar soyayya ne da zai zama sababin haɗuwar mu da ku a cikin aljanna mu Allah ya fi lana siyasa da aka tunkara Allah ya zaba mana shugabanni na gari Allah za a yi da lafiya kare lafiya matsalolin da muke fama da su a cikin wannan ƙasa ta Allah madaukakin sarki ya ce mana ita da da aka zun dakata a nan ga jagora ga abin nan zai mana tambayi inda akwai gyara da sauransu za mu ji tsarin bayanai daga wurinsa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum ah, ya wabarakatuh. Duka yi ko da ya fi tabbata da Allah wanda ya kawo wannan lafiya da rayuwa a matsayin aro da kuma lafiya na a ya raya ma kan musulunci da inda mutuwa za ta zo da dauki rayuwar wannan imani. Sannan kuma na ruban Allah ta bara ka wata ala ya wanda shi ya dauki ragama gabatar wanda karatu eh, da tunanin isowar malam da taimakon eh, uzuri da kuma yawan karatu dukkan da malam yake gabatarwa tun daga shigo ta ina ga nufin malam tun da ran ya zo ya zo a cikin daren amma malam ya gada da cewa idowar ta sai ta kan gari ma karatun ake da ya shigo kuma tun da ya zo da tun a ranar farko da mara fama mutum yana bukatar wani mutu a kan sakamakon hakan malam bai samu isowa ba sai kuma ya zama karatuka da malam bai gabatar misalin yau akwai wanda za a kan mashi masallacin abubakar da ke ke tushen mangoro na mata ne sannan kuma a nan cikin damar akwai da malam bai da la'akari a masallacin bari ya yawa da ita da foundation da shawarar ya shafi malamai day maka cikin al'umma wani har saura hannun ka a kuma nan Allah ya ya rubuta shi duniya da shekaru don rashin halartar malam Allah haka muna fatan Allah ya zan haka da shi baki daya limamu shagiri ya faɗo magana cikin wasu gaji ga guda biyu waɗanda sun kunshi wannan da baki daya da wato rabo ne yake yi ga Allah a bayan kadara yake cewa ya Allah dukkan abin da ta so shi kadai zai ba ko da ni ba so ba amma ne ko mu ba so a ba abin da Allah ya so shi zai ba wa ma shi ta illan ta sha nan da ba amma abin da ni na so in kai ba ka kashe ba na ba yadda za ya kunye ka dan haka wani zai wa yan uwa bai da nan da malam ma haka ba walakin ne na na biyu ko da rayar da wa da kuma ba ba gida a ɗan uwa wani kuma mai da kuma ya lafiya zan mai da a yau a aikin karamin na da shi wanda ba الآن وراء الكتاب الذي إن شاء الله تبارك وتعالى هو الشاهدين على الأدى كما رأوا عليه ومن أما الجيبو يا كم فتي مساكم ولن نسكى على سورة كافية أمام كي مقاومي أيكي لأمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أبدا تلك الأنبوة من الله da masallaci da kayan sanda ana da koyar da kuma yin sanadiya salamu alaikum Gracias.